بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين ya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kuma da irada da taɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ta farko da kurakuranmu da zunubanmu da kyakkyawanmu ta kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira yayin da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyawawan karshe idan ilimin mu ya zo له ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله Allah subhanahu ta'ala ya kamu ni Ramadana na 24 a wannan shekara ta Hijriya 1446 wanda sai daidai da 24 ga watan uku na shekarar miladiya 2025 nan dai a suratul Furqan kafin mu fara alhamdulillah da alramma Allah ya dawo mana da shi jiya ya yan uwa sun yi tabbatowa babu iyaka akwai likitoci akwai waɗanda suke ɓangaren hel sun yi tabbatowa suna tambayan asiyan malam tun da ya shiga dai ba a sashi ganin ya dawo fito to ina ce me ya faru ba mutum ne ya faru ba ce alhamdulillah ya faruwa wa malam lokaci lokaci alhamdulillah Allah kara masa lafiya ta fara ne duk da suka yi tabbatowa babu iyaka da baka musu da alkhairi bisa nuna yan uwantaka ta musulunci Allah ubi ya samu gama lafiya yanzan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta 32 ko suratul furqan 32 a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق الحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا نعم وقال الذين كفروا har yanzu وأكيد bugawa ake إيماننا kafirai sun a kullo musu nan su zille su koma can a kullo musu nan su zille su dawo nan abu da baya su yi kuna su zille su tilale su taro su a cikai a sun ce Kalan ladina kafaru daga cikin kalubalen da su kafirai suke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laula unzila alaihi alquran jumlatan wahidatan wai su damuwansu da ƙur'ani nan wai ne ya suna a sauka da shi ga haɗin shi da a dunkulen shi haka kawai kamar yadda aka saukar da taura kamar yadda aka sauka da injila kamar yadda aka sauka da zabura me yasa ƙur'ani ba a mai haka sai ya rike saukar ɗan kaɗan kaɗan har na tsawon shekara ashirin da uku eh ya sa ba a saukar da shi ga haɗin ba to kaga wannan ba a yi ba ruwansu da wannan a aikinsu ba ne sai yana cikin damuwansu yana cikin damuwansu sai sa shi sauran ƙur'ani ya bambanta da sauran littattafai da aka sauka saura guda ɗayan shi aka kai kai aka bawa nabi musa injila ma da kai aka saukar shi aka ba annabi isa haka nan ma zabura shi ƙur'ani ne yasa ba a yi haka ba in ba aka yaka ba ina ruwanku sai ku ba za ku yi imani ba a Allah bane yake abun shi sai ku ji mana bi mana shi ne matsalar challenging wani abu na Allah Allah ya kawo kamu sai ya tsaya yana tuhumar yana tambaya ba ka taɓa samun wannan wajen mu'mini mu'mini ni ina wa azana kawai in abu ya zo masa daga Allah ya zo eh daga manzo ya zo eh sami ina wa azana aka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan wai me ya hana shi annabi muhammadun nan ne ba a saukar masa alkur'ani nan a dunkule in bar ko ɗaya kawai shi kenan a wuce wajen sai Allah ya ba su amsa ya ce zalika muna yin haka ne lini tabbita bihi adaka. ya Muhammadu domin mu rika rarrashin ka muna karfafa zuciyanka muna rarrashin ka muna karfafa ka kuma ranar za ta ji wa'azi sai amsa wauta sai aya ce ɗauka yana rarrashin annabi irin wautan da aka masa jiya a shi ne za a masa gobe a shi ne za a masa jibi ko duk da aka yi masa wauta sai waɗansu ayoyi na rarrashi su ko kuma manzon Allah ɗin da su ta rarrashin su ta rarrashin shi wata rana ayi ta tawawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san amsa ba sai ya jira sai a sauka da ayoyi gargaɗan wannan matsalar ko barkudan wannan fatawan ko gwargwadon wannan tambayar da aka masa ta ga bayan da Mr. A zai masa a yau ba ita ba ce Mr. B zai masa an jima ba ita ba ce Mr. C zai masa gobe ba a iya samun wata matsala tsakanin famili da ma'aurata mabambanta abin zai faru da an ma'auratan a yau a zai gaban mugan Allah a cikin dawa Ila wani canza familinsa a irin ishi ba ne zai faru a gare shi. Ko da haka domin al'amura suke sabunta suke samun sabuntar al'amura suke samun sabin cewa matsaloli da cases da daban inda suna faruwa daban-daban suke daban-daban sai Allah ya rizabin alkur'ani lokacin da matsalar ta sauka sai a me ya faru sai a saukar da ayoyi an za su kawo solution wato eh, warwarewar wannan matsalar a lokacin da wannan a ah, zaidu binu a ah, ah, wannan matar kaulat a matar zaidu binu arif eh, lokacin da ya zo ya kamanta ya kamanta matan shi da maman shi an ci alayya ta bahari ummi ke din da ta in ya ta don bayan mahaifiya ta ci ta ta matan shi ta zama aure tare to sanda ya koya ya biya bukata da ita da daddare ta ce a'a ka faɗi magana fa mai jima ba zan taɓa ba da kaina ba sai mun je ba wajen ba sallallahu alaihi wa sallam ka kamanta ni da mahaifiyarka da haka wannan ya zai babban ba ta taɓa yadda in ba da kaina sai mun je mun ji da zuciya da da ne matsayin shi a musulunce ka je yau ka nemi fitawa ba zai ba ta ba a zai gobe ka je jibi ko lokaci tana zuwa neman Fita wannan yake Allah bai saukar da wahayi ba shi kuma layan yantiqu anil hawa bai ba da fatawa yayi tana based on desire da son zuciyarsa sai shi baya ba ta amsa an ayar ta sauka shine tsakani Allahu qawlan lati tujadilukum zawjiha wa tashtaki ila Allah Allahu yasma'u tahawurakum Allah ya ji nan kuma wannan matan da take zuwa wajen take kai kawo wajen ta je yau ta je yau ta je yau ta je yau Allah ya ji matsalan su din ya san da matsalan su din kasta cikin wanda take kawo kara saboda neman warware damuwan da yake damun sa sai aka kawo hukunci duk wanda yake amince da matarsa da haifiyarsa kafin ya koma mata sai ya yi azumi wata biyu suna bin juna ko ya yanta haiwa ko ya yanta dawa min kalli an ya tamata nan kuma aka ce wannan munkaran min al-qawli wa zura irin wanda mutum ya kamanta matan shi da zaman shi abu ne abu kyama abin ki a musulunci kuma ƙarya ne domin ma hunna ummahatikum in ummahatukum illa la'i waladukum a iyayenku bane mata amma kaga sai da ya kawo su su da wa mijinta ga abin da zai iya so ya cin matan shi an kai da yawa za su taru ko kai ne kake alkali a kotu za ka yi din da za su zo maka yau daban gobe daban sun bambanta ba ko ɗaya mai kama da gaji Wadanda zai zo kesis da za su zo a gaban ta da ba a ba su faruwa ba haka alƙalai suke neman rawa wajen ƴan uwansu alƙalai Allah wani ga kashin da ya zo mu ko ya taɓa zuwa maka ya kai solvin ɗin shi sahabai ma Umar yana khalifa yana neman sahabai Abubakar yana khalifa da Allah sai ya zo maka ya tara sahabai da Allah shi don Allah ba wata matsala da ta rana shin akwai wanda ya san wani hadisi ko wata kunta ta don Allah da wannan ko ya taɓa faruwa a zamanin da Allah ya gaban wani ya ga yanki da Allah ya warware ta suna neman fadawa da juna shi ya kursi ya ta Qur'anin Allah ya rizabi nashi yana fata an kan gargada yanda matsala ta taso sai a sauko ayoyin da za su warware ta shi kenan an samu hukunci har da iyaka kenan kuma matsala ta faru a can sauko da ayoyi idan abu na biyu daga cikin hikiman akwai waɗanda suke saukowa ana rarrashin manzon Allah gwargwadon irin wautan da kafirai da mushrikai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku domin Qur'anin ya samu sauƙin haddace shi a ɗaukar da kawo misali ashirin a yau a samu tazara kafin waɗansu su sauka kafin gaban su sauka sahabai sun haddace waɗannan haddacewa sun sa su aikace in practice sai canza da waɗansu su sauka ko kai ne kake so a yaro alƙur'ani ai za ka ba shi ayoyi biyar biyar a ce mai yaji bayan kwana uku in ya haddace su ya zo ya yi tasmi'i a ji in ba su nuna ba a sai ran da suka nuna sai a taro mai da alkur'ani da ɗayan shi an sanar da shi lokaci ya aida ya yi wa mutane nauyi ba za su iya ba taruwar da mutane ko annabin da aka ɗaukar da Allah in na sanurci a lokacin kaulan kasilan saukar mata da abunan wani sako mai nauyin da ta yabo Allahu alaihi wa sallam kun ga hikiman saukar da alqur'ani kan kenan ma na biyar sahabai za ku kowa hadda Qur'ani su san aya kaza da aya kaza lokacin ina ruwan sama a ɗauki da ita shi ne asbabun nuzul zai taimaka musu su da lokacin da ayoyin suka ɗauka Kaya kaza da kaza sun sauka ana yakin badar ne ba zan iya mantawa ba aya kaza da kaza sun sauka ne lokacin da muka je aiki hajji tare da Allah aya kaza da sauka ta sauka manzo Allah kasuwa ne sai ka ga sahabbai gaba duk ayan da ta kawo sun san ma'ananta sun san lokacin da ta sauka a halin tafiya ne ko a halin zaman gida ne ko a filin daga ko damina ne da rani ne ko a kasuwa ne ko a aikin umra ne ko a aikin haji duk bayan da kaji a haisa bai su gaya maka lokacin da ta sauka to kaga duk wannan hikima ne su ƙara kamun wato ilimin hadisin alqur'ani da lokacin da ya sauka da dare ne da yamma ne da rana ne da duhu ne dai an sani wannan shine hikima wa rattalnahu tartila da shi ya Muhammad mun saukar maka da tartilan wato a jejjere a karanta shi karantawa cikin natsuwa za a karanta shi ba irin karatun zuko ba dan kai karatun zuko karatun zuko kan karatun zuko su ba an zuwa a wanke allo har kawai an gaba wannan shi ne sannan kuma aya ta kura kafirai sun samu wata shahara sai su zauna suna kirkiro shugabohi shugabohi suna jefa wa babban Allah irin su rikita idan ko su rikita yan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su rikita kirkiro mu je yau mu jefa musu wannan tambayan jiya za su rikita su Qur'anin nasu yanda za ka samu kiristoci suke zama su ke kawai wata shugaba su jefa musu bi wai su rikita su an samu 500 a cikin al a tun da ya samo wannan baibul kuma bari su samu na alkur'ani ko musulmi in kun ce kaza kaza kaza ko kaza ka irin wannan ina fata an gane na ta buga muku misali da wata aya wanda Allah ya haramta dabbobin da suka yi mushe حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتحدية والنصيحة وما أكل الصبر إلا ما زكيت وما على النصب وما ذبح على النصب وأن تستثموا بالأزام ذلكم فيه Allah ya haramta babban da mutu ya haramta musulmi a ciwon nan a yanku domin ba a san me ya kashe dabba ba wataƙila wani poisonous abin da maciji ne ya ciji kamar ya kashe ta poison ina ciki ta yanka ka ya dawo kanka saniya ta mutu sai ma ta bi da yamma garin shafarce su garin cin kalangu shi yasa ta haramta musulmi wannan in muka san hikima ma alhamdulillah in muka san hikima inda Allah ke kar a ci kawo a ba Allah mu da ja sai kafirai suka shiryo suka jefa manzo Allah wata shubuha da sahabbai shin ya musu shakkan alqur'ani ai suka ga su ya musu sai Allah eh, dabban da mutun nan da aka ce karku kuka haramta a kanku wa ya kashe ka ce Allah ne to wanda kuke yanka wafa wa ya kashe ka ni ne yanzu kun wa Allah adalci wanda Allah ya kashe shi ne haram wanda ta kashe shi ne halal yanzu da Allah kun girma kashe shi ne haram. kaga wanda bai da zurfi ilimi ko bai abin da ya kashe shi ne haram. ka samu mushe halal ne sai kaji an samu ɗan ƙungiyar cin mushe a cikin musulmai ta rigima ta ko ana raddi musulmai wani social media ɗin nan kuma a samu mabiya fito a goyon malam kawai sai an cin mushe eh, ai Allah ne ya saka wancan wannan kuma kan kai ce ya za a yi ba a cina Allah to shine Allah madaukakin sarki ke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana wala ya'tuna tajbalin babu wani misali na shubuha na rikitarwa da za ku kawo maka Muhammad don su rikita ka ko su rikita mabiyanka illa ji'ina ka bil haqqi ba ce sai mun zama gaskiyan al'amarin irin amsar da za a ba su as rejoinder wa ahla tafsiran kuma mu kawo maka bayani mai kyau da fassara mai kyau da bayanai yadda za a yi jikin shubuha a mai da shugabansu kan kefe a wasu addi. ina fata an gane ko allazina yuhsaruna Allah ce waɗannan tafuran da suka dage suka turje suka ja daga suka tafe a kan kafircin nan Allah ce su ne waɗanda za a tada su ranar tashin kiyama a tara su Allah ala wujuhihim kan fuskokin su ba ku a ranar tashin kiyama kan dai mutum normal yana tafiya kai kana ko kan shi ko upside down kan da kan su saka kan su a sama da ka za su rika tafiya a guji kiyama in ji Allah yayin da za a kai isa ila jahannama zuwa ga jahannama kai mamaki ya mutum zai yi tafiya ka alul lima yuridu ne ya faɗa wanda yake innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi ya faɗa kuma la yusalu amma yafalu ba a tambayan shi me yasa kahum yusaluna mu ba a tambaya duk abin da ka gani is impossible so is possible a lahira eh ba zai yi a gan ba to in an ji lahira zai yi duk abin da Allah ya faɗa zai faru a lahira zai faru akwai wanda za a tada su da kafi akwai wanda za a tada su gefen jikin kanan banga tsarin su ɗaya na jan kasa wanda ba sa adalci da matan su kasa zuwa gun ɗaya a zahiri za ka ga sun tashi a gefen su yana jan kasa ko kuma gefen su ya san cinye za ka ga mutane da irin waɗannan kalamun duk wanda Allah ya faɗa zai tashi gobe kiyama da ka ganci san wannan kira adalci ne tsakanin matan shi ko da yake muslim ri'in yau da ibin an kowa ma abin da ke gaban shi da gaban shi ka zai kashi ana luran wani Allah yake kafirai waɗannan kafirai in Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda za a ta da su a gobe kiyama da ba su da kan fuskokinsu ala wujuhihi ba da ka ba fa fuskokin fuskokin za ta zama ta ita ce kafin kafan shi da yake kafin kan fuskar kanci zai da kuciya ila jahannama zuwa ga jahannama kuma wani ne ya tambayi Allah ya ce ya Allah waɗannan al'amuran su suka tashi da mutane ko yana tafiya da kafin da waɗannan la'ika sharrun makanan kenan waɗanda su mafi sharrin al'umma a duniya nan masu saurin kai masu girman kai masu ja da ayoyin Allah masu kula da manzanni masu izgili da manzona masu wulaƙanta manzanni da mummunai su ne sharrin makanan su ne za su tashi a mafi sharrin yanayi ko a balla kabilan ko su su kowa hanya a nan duniya kowa cewa hanya madaidaiciya ya ubangiji ya rufe mana kire. yanzu Allah zai zai zai rarrashi annabi ne wannan confrontation da ake masa da yanda kafirai suka fuskanta suka wulaƙanta shi suka ci masa zarafi Allah zai rarrashi su sai ya kama wannan na, ban ya nuna masu ayya Muhammad sai haƙuri ba kai kadai ba ne lokacin abin da ya faru da Musa lokacin abin da ya faru da Isa lokacin abin da ya faru da Annabi wani da Annabi wani al'amari fa ba kai kadai ba ne duk da ba kan ba su yi cikin wannan kuma Allah sai ya ɗan sanyi a ce baki kaɗai ba ne da kasa in kiya ciwon ido a gari aka ce a duba idon yayi za a ce a ah, kanu malam ya ido lafiya ko wani gari abin da ake fama da shi ke da shi duk gari ne a ce a ce alhamdulillah ba ni kai bane amma ka ji an ce mu ku taba ganin mai irin wannan ciwon irin ka ba ɗaya kan nan to kaga ai ce wayo Allah wayo Allah ido da ya tafi ina san da ake wani ma ya fama da wani ma yanzu da suwa ne eh zuwa Allah ta sauke kawai haka za ka ɗan samu kore ba kullum ma wani Allah ya ce aida ba ne ya Muhammad ai annabi Isa ba za ka bi abu ya faru annabi Musa ba za ka ji annabi wani ma za ka ji na annabi ya ɗan samu me sanyi a bayan da kamar shi kaɗai aka tsara a duniya shi ne karau kawai to Allah yana so nuna masa ba shi ba ne karau ya zo ya ji labarin da ba ɗan ce an irin je ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحابا أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا كبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا نعم Allah maɗaukacin sarki ya ce, Walakad ataina Musa kitaba ya Muhammadu, Allahu Alaihi Daga yadda muka ɗauka littafin ɗan Al'ur'ani, E, to wallahi, hannun ma Musa mun bashi shima littafinsa shi ne a taura. waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira muka sanya masa ɗan uwansa annabi haruna a matsayin mataimaki mataimakinsa faƙulla sai na musu su biyun in ji Allah idhaba ila alqaumin ladina kazzabu bi ayatina maza maza maza ku je ku isa da sakonni zuwa ga mutanen nan da suka karyata ayoyina ina auna da mutanen mutanensa wanda sakamakon karyata ayoyin fadammar nahum ita ce muka rugurguza su muka gama da su gidajen su muka rugurguza garuruwan muka dandace su tadmiran dandacewa rugurgugawa da ɗaya har kasa muka yi labulin ɗin gidajensu a ɗaruruwan su in Allah sakamakon menene ƙaryata ayoyin Allah da suka yi wanda kake fama da naka in nan yanzu annabi Musa ya yi fama da nashi sai dai za su mun dandace su mun gama da su mun rugurguga su sai kuma ya Muhammad al'umman ka na yi da mu kan musu azaba irin azabar da na yi da waɗancan ba kuma da girman mutum Allah da darajar shi da shi shi zai haɗa al'ummansa gaba ɗaya a shafe su yadda ya haɗa da al'ummomin da suka gushi gaba ɗaya a ɗauke su a juya ƙasa a kan su a yi ɗin su, ba za a yi ma wanda al'umma ba a taiko musu da tsawa ta sama da dukkan al'umma annabi zai yi haka ba a turo ruwa ya rufe su gaba ɗaya su mutu babu kowa Allah ya bai wa al'umma al'adu haka roƙo ne annabi yayi kan Allah ya mu'amalanci al'umma da irin mu'amalan da yayi wa mutanen da suka gabace shi al'ummomin da suka gabace shi kamar yadda yake rabbana la tu'akhizna rabbana آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا ولا لا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تهمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكاتبين kar a halatta da al'umma su yi da Allah ya yi alkari da su yi ba shi ne ke cewa laula kalimatun sabakat ba don kalmar Allah da ya yi alkawari ba zai gama da al'umma annabi ba a ya gama da su kuma da sun cancanci a gama da su in sakamakon duk nau'in karnan da waɗancan su kai aka halatta da su sai yanzu suna yi. Mutane annabi lutu ne su kai aka halatta da su. Shuwaɗi yau a duniyan nan gashi nan babu iyaka basis ne da su ɗauroyi ne da su an ɗaura musu gindi su yi kawai mudu mutanen annabi shu'aibu suke yi ko ba haka ba za gashi shi mutanen mu mastoci ne ƙwararru ne a kai kawai mudu aiki jama'a a gumaka da ake bauta da shirka da ake yau ga su na yawa Allah bugiyar rufa mana asiri Shi ne Allah maɗaukacin sarki yace bayan waɗannan wa qauma nuhin ya Muhammad mutanen annabi nuhu ma mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa shi ma mun ba shi littafi irin yadda muka baka amma kabbabin rusula lokacin da suka karyata manzanni raqnahum kaga sai Allah ya ta rusula anan bi sighatil jam'i a da suka karyata manzanni alhalin manzo ɗaya ai aka aika musu bai ce lamma kazzabur rasula shine annabin su aka aika musu annabi nuhu Allah ke kazzabur rusula mala kuka in ka karyata manzo guda ɗaya kawai na karyata an ka karyata dukkan sauran annal mursalina juz'un kutlatun la ta'tazza manzannin Allah gaba ɗayan jiki ɗaya ne gaban jiki ɗaya ne ba sa rarrabuwa dukkan su aqidar su guda ɗaya ne su ka kira zuwa ga abu ɗaya idan ka karyata ɗaya kar ka ta sauran ne yanzu wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata dukkan sauran manzannin ne kamar kai ne rukunan musulunci guda biyar suna kai a karyata na azumi to san da zakkan da hajin da a la'ila illan duk za su amfane su ba ai tarbi ne ya tsinci ai in kaya ɗaya su a sauran dole su bi kawai dole su bi ba haka nan ma mutanen annabi nuhu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kasabu rusa kuma lokacin da aika musu annabi nuhu suka karya tashi a gharaqnahum sukan na nufin da su a ruwa ne gaba ɗaya kofofin nan kuran ta a ta baya ko aka buɗe sama da ruwa gaba ɗaya aka buɗe aka ita ma ta karbar ruwan ta ta kawai falsal ma'u ala amrin qad ruwan ya zo ya shafe duk wani abin da Allah ya ce ya shafe ta da kashi Allahum linnas ayatan sai muka sanya su cikin wa'azi mutane da za su zo baya mutane da za su idan kace za ka yi rashin jini a wurin kai gawa kai mai mulki ne sai a kawo ka kisan fir'auna a cewa ne yi hankali da wanda ce ana rabbukum alama saboda tsaban mulki mai shine Allah yake ɗaukaka. Wani kace kai mai kuɗi ne za ka yi abin da ka ga dama ka take wanda ka ga daman takewa kana addinin Allah ka yi amfani da kuɗinka sai a kama ka kan karuna kan karuna inna karuna kana min qaumi Musa fa baqa alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati har shi. sai qala lahu qawmuhu la inda za a la yuhibbul farikina da ki ce in na tuhu inji malamai suka ta masa wa'azi yaki da ya amfani da dukiyarsa domin kawo tazzaro ga da'awa da wa'azin ajiyar musa biya kuɗi a hana ya biya kuɗi a yi kaza a yi kaza kashi za ka yi amfani da kashin wajen karya addini kuma da addinin musulunci sai a kawo maka cikin karuna a cikin ta yi hankali in kana kakaman kana da waɗansu ɗan silalla waɗansu ɗan daloli to shi ƙaruna atainahu na al-kunuzi ma inna da yadu bil da ulil quwwa mukullan taskokin arzikin sa kacci ne su ta kauce jikon su mukullan taskokin arzikin sa kacci ne suke ɗauka yana magagaransu sun sun yunkuri da kyau su ɗauka amma an gama da shi ga a wajen kuɗi ya fi a wajen mulki kuma fir'aun ya ce ana rabbukum al'ala kaga ya fi kama eh, abu da dawa dan kace wai kai wani ma'aikacin gwamnati ne menene ta ka sarhamana irin fir'auna da shi yasa ake kakistoshin baya da yanda kafiran baya suka yi aka gama da su domin na baya idan suka zo idan suka zo sai a rika buga musu misali da irin wancan ba sai yana ce waiwaye a don tafiya waiwaye a don tafiya wanda ya ce ayatan sanya su yanzu aya ne ga mutane wa a'tadna lil-zalimina Allah ce bayan mun gama da su a nan duniya idan mun tana dama waɗannan zaliman azaban aliman azaba mai rashi da kiyama nan an sha azaba ko ta tana jiran su duk wata da za a ɗanɗana wa ɗan a duniya idan ka auna ta da na lahira wannan ƙarama ce ونذيقن لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون haka nan maya Muhammad akwai wa Adam Adawa da aika musu annabi annabi hud wa muda, masu mudawa. kuma mun aika musu annabin su manzon su annabi salih wa sabon rafi sanan mutanen annabi shu'aib ko a nan shi a sabon aikat su suna rayuwa ne a wani kurmi irin forestry din daji ne mai bishiyoyi ina ake kira su sabon rafi ko kuma kawai mudu ne aikin don kawai mu dokar ya zama ta da zaune tsaye tsakanin su da annabi suna ganin ta haka ai ana samun riba ana samun arziki ana samun fita. don masu cin riba a yanzu da masu mu'amala da riba yana ce maka ai yana yawan samun alheri ba da miliyan goma bashi za a damai da miliyan goma sha biyu daga ƙarshe wani irin kasuwanci da yanzu ake yi mutum ne zai zo sai ya baka bashin dubu ɗari bashin dubu ɗari za ka yi kasuwanci amma kuma ya dukkan amma dukkan ƙarshen wata za ka riƙa bashi dubu biyar biyar sannan daga ƙarshe kuma lokacin da biyan bashi ya zo ya biya ta dubu kuma tas kana iri wannan mu'amalar yanzu ana mu'amala bashi ka bashi da dubu ɗari zai juya akan nan da shi biyu zai mayar maka da sharaɗi zai rika ta dubu biyar kowane wata sannan kuma iranan da wa'adi ya shiga ya biya ka dubu kuma ka to biyar biyar da shi ka sai ta karɓa har sau ashirin da hudu fa eh? ashirin da hudu shekara biyu shekara ɗaya wata goma sha biyu ko shekara biyu wata ashirin da hudu a misali kuma ne a ah, shi ne ba shi ne riban malamai su da sarrafan darra na fa'an shi ba shi amma ya jawo maka da fa'ida ina fata an kane ko wannan shi ne ko kuma ka mutum bashi yawa ya kasa shago ai ka zago ya kasa kwak ɗaya ka tafi sai ai kai ka bashi kuɗin da buɗe shagon kuma ya biya ka kuɗin ka kuma zai biya ka amma me yasa kullu ya kawo ta samun tina ɗaya. a ta mai kuɗi ne alaka kaga kafan darra ba bashi kenan da yake jawo maka wani dividend ka samu wani amfani eh kuma ne ko kuma wani biredi ce amma ne a a to ba baki ba ba baki ba zai ba da kuɗi ba yana takama shi ya baka kuɗin da ka buƙe shagon kuma ba kyauta ya baka ba bashi ko ma kyauta ne don me yasa za ka zo kana ɗaukar da biredi da kai da milik a'a haka abin ya rufa mana asali kurunan ko suka kurunan da waɗansu zamanuka da yawa in ji Allah ya bai ambace su ba in ka misali ka misali da wanda wani ya da sauran da sauransu shine wa qurunan baina zalika da waɗansu zamanka da aiki aika annabawa zuwa ga mutanen su daban-daban daban kasiran a yawa ba Allah fi kulli ummatin sunan kuma Allah sai ya tabo waɗannan manyan manzanni Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa kullan darabna lahul amsala duk waɗannan mutanen da suka aika wa manzanninmu da ce kowa mun buga musu misalai masu hankali da zai samu su imani irin kada yanzu rona ila ne kai ta kulita laraba aka buga wa ai sune qur'ani ya fara kuka ma kuma sune masu kiwon raƙuma sun san ɗabi'un raƙuma da ayar Allah da suke tare da raƙuma kuma masu kiwon sun san raƙuman yadda suke sun san abin mamakin da Allah ya halicci raƙuma da su sun fi mu'amala da su yasa Allah ya kira musu raƙuma din la yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat A ila samai don kowa da kowa ne domin tana hangen sa A ila Arbi, a kasa kayfa khuliqat wa ila al-jibali an gare da su kawuntan san hangen duwatsu ba do afala yanzuruna ila al-ibli masu kiwo dabbobi wa inna lakum fil an'ami ibra ha wal yanzuru al-insanu ila ta'amihi dabba na manoma kenan Allah subhanahu wa kana aiki a bakin teku Allah buga maka misali da teku daral fulka awakhira fihi tasrijuna lahman tariyan daga kowa inda yake da Allah buga maka misali da wannan waje da yake rayuwa domin dan ya tashi nan ɗin ya sani nan ne zai da ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun dullu ala annahu wahidun Allah ta kowa mun buga musu bayanai, an kowa musu sun buga musu misalai da bayanai da wa'azi da buga misali. Kullum tabbarna tatbiran, a kowannensu mun haɗa a cikin in ji Allah. da ciki an yi an yi tace an yi an yi tace an yi an yi tace sai a sama da kai kawai shine dan ta ko mutum yi sata aka kulle shi yi sata aka kulle shi ya ko aka sake aka kulle shi ya sare wannan aka kulle shi ya kai wannan a kan da shi kawai gaji gaji shine alternative Allah rufa mana asiri wala kad atau ai su larabawan da suke tare da kai ya mutum sallallahu alaihi wa sallam wannan kiskoshin da aka maka da al'umman da suka wuce irin mutanen annabi nuhu da aka gama da su da ruwan tsofana aiwala a sau alal karyati mutanen Kaya muhammad waɗannan larabawan makka don za su je kasuwanci zuwa siriya da kuma su siriya ai suna wucewa waɗannan garuruwan da muka da wannan al'umma ina ganin kukai kukai kukai kukai garuruwan da suna kai a rushe Kuma ba mutane a ciki suna wucewa suna gani ba kuma tambaya me ya haɗa da waɗannan ba da manzanninmu ne sun fi ka sani suna yawo suna gani ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء suna wuce a kan wannan alkarya ta alkarya mutane annabi da wanda aka musu ruwan wuta daga sama alam yakunu rauna, ba sa gani ne ba sa gani garuruwa a cikin mutane sun shi ba sa gani suna gani to ne yasa wannan kai ba zai musu cikin ba zai zama ta musu cikin da wa'azi ba kuma sun san waɗannan mutanen da aka yi wa haka sun ja da manzannin su da da ya sa su sun gani suka ja da kai sun ganin fi ƙarfi a musu irin wancan cin ne bal kanu la yarjuna nushuran da ya dalili da yasa sun yi imani da kai ba yi imani da tashin alkiyaman ba wanda da ta gani yake hatta yake tata tsantsan ya san zai mutu akwai hisabi ko wata cikin su ba ma tashi bayan mutuwan balle a yi hisabi balle wata wuta ko aljanna ba su yi imani da wannan ba shi ya sa ka ga sun kafe sun kafe sun ja daga sun imani wa idza ra'auka wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa hudwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا فقرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا نعم وإذا رأوك التي أنت أنت يا محمد كافرا لن تبشركن لن sun ga manzon Allah ya zo wa'azi ko ya zo wucewa ko ya zo cikin su don suka gaban ga Allah in ya tsaduna ka a huzwan za ka ga mu'amala ɗaya da za su maka ita ce mu'amalan izgili sai ka ji suna maganganu na izgili da cin mutunci da tozartawa a gare ka suna ce in hmm, hadal hadi da aka Allah tura wai wannan ne aka yi aiko wai manzo Allah kalle shi wai shi da manzon mu wanda za mu biya ba mu umarni mu biya ce kada ku yi mu jera ya ce ku yi mu abin da shi da za mu rika kunkiyawa muna karɓan umarni daga gare shi don Allah kalle shi Allah kalle shi kalli riban shi ma kalli kalli shi ma izgili izgili na ta an sani ko kai ne in mai wa'azi ya wuce gaba da an wasu shashe da ustaz na fa zai wuce ba ba a'a ustaz manya ina za a oho ina haɗu a group kenan eh, a zai je da can kuna a san aiki a wa'azi za su je kaza ko za su je kaza ya za ta salamu alaikum ustaz kama mam yawa addu'a a wuce kenan haka manzo Allah in ya zo wuce ka ji suna kiran shi sunaye da eh, a manzanni bana Allah sun zo wuce da manzo ba a manzo manya irin wannan izinin da hmm. ko kuka ji sana ta ahaban ladhi ba'atha Allah rasulan wai da wanda fa Allah ya aiko muku manzo ga cikin sai wuce da ana hira sai a yi da Allah a yi da annabi sai ji wani yake in kada la yudilluna an alihatina ko da yake mutum ko akwai akwai nafa. in ya ja magana wa in yayi magana wallahi sai ya ja ra'ayinka ya iya magana ya iya tafsiri ya iya wa'azi wallahi yana duk da wata rana ya ja masa sai kaɗan da mun bi shi daula an safarna ala da alaiha a mu mun yi haƙuri mun jure mun kake a ya raba mu da allohin mu inna kana ganin sun wani babban jihadi ai ba ba juriya da suke da suka kace sun fi inna ya raba su da alloli su kai baro saboda mutum akwai iya magana ya iya magana sai ya ja ra'ayin sai ya ga a duk da haka muka toshe kunne muka kace mu da allolin mutum a Allah ta wasauka alamuna an gaba kan ku gano kurin za ku gano hakurin ko ya kai baro sauka ya alamuna hina ya raunar azaba lokacin da za su yi ido kuma jahannama gobe kiyama a ranar za su sani man aballu sabila kaga ai yanzu su suna da su ne shiryayyu annabi ne haku duba su ta in ka da layu billu na an alihatina yana dabba da ya Mai bai kaddamu sai dama kwace ne ko a suna ta annabi da yana da ya kadda su da rabba Allah da ba don sun kace sun yi hakuri sun kije ba Allah ta ranar da za ta fara wutan ba ido da ido to a ranar za ku san man aballu sabila su wane ne su kace wa hanya Muhammadu ne da mumunan suke tsakatu ko ku ne kuka kace wa hanya wanda za ku ga wutar jahannama za ku gani haka an gane su. Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu da ce ko sai kiyama sai ba ka ganin wanda ya mai da son zuciyarsa shine Allah shi zuciyarsa shine menene Allah shi mumini da ina yake karban command da wani Allah kai kada kai haram kada kai halal kai duk wani umurnin mumini da Allah da manzansa ake karɓa Ko amma Allah sai kama ganin wanda Allah shi shine zuciyan shi duk abin da zuciyan shi yake yayi shi yake yi shi ke wa biyayya abin da zuciyan shi ya hana shi shi yake hannuwa daga na yake karɓan kuman kana ganin irin wannan fa an ta kunu alaihi wa za ka iya siyar da wannan za ka iya ma wannan dama aljanna ba ta samuwa sai an saba wa son zuciya amma man khafa maqam rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-hawa ba haka ba wannan yana karɓar umurnin shi ne daga zuciyan shi zuciyan shi ne Allah shi abin da zuciya ya ta shi yake kana ganin za ka iya da wannan saboda mai son zuciya ko ya ga ayar kara zai rinjayar da son zuciyan shi zai rinja da kan zuciyar shi an fasa ko an da asara hun ya sa'o da kowa muhammad ta ɗauka gaskiya yawan su suna da kunnen jin gaskiya ne au ya asaluna kana nufin mafiya yawan su suna da hankalin da suke hankalta ayoyin Allah da yin karanta musu suke musu amfani alkaci ai inhum inhum an'am waɗannan ai dabbobi suke da kai alhum adallu sabila waɗanda sun fi dabbobi Allah ara ita dabbar asalin ta Allah bai sanya mata hankali ba ba ta magana sai kuma an adam ai Allah ya bambanta ta da dabban ne ta hanyar hankali da ya ba ta tunani ya ba ta ido tana ganin gaskiya da ita ya ba ta kunne tana iya tantance magana ta da ta karya ya ba ta leɓa da harshe a nan da ja'alahu ainaini wa lisanan wa ta'in wa hadainahu annajidai duk na ba ta kuma wannan ita ai dabba ba ta magana maganun ladina kafaru الذي الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء شيء مسلم جدا wajen da ba tana ta ina gajiya ya kwana biyu ne sai ta kawo tinka na motsi haka ta zira ma idan tana ji dai da kunne amma ba ta ganewa tana kallon ku dai amma ba ta fahimta ina ganin duk na motsi Allah ya ce kafire in ya da Qur'ani ya fi dabba malalacewa da dakikanci da Allah subhanahu wataala wannan shi ne abin da ya sauka a nan insha Allah tabaraka ta'ala a cikin lokacin namu har yayi za mu koma kan kamar yadda aka saba ƙungiyar ta muwafaka ta mu dace guda uku a hannuna biyu suna da tambayoyi biyu kuma suna ce assalamu alaikum Allah kara malam lafiya ya kuma kare mu daga dukkan sharri da amani Allahu amin ya kuma ya kara ma ya kuma ya kuma malam ya kara ji da jiki malam ka ji karatun shi ai ka ji amsa ni muryan mata suna yau tsayawa Allah ta da alheri tsara mana Suna roƙon malam da ɗan uwa musulmi da su sani addu'a Allah ya ji min bukata na da alkhairi Allah kuma ya sa in gama da duniya lami lafiya na gode abin ya saka da alkhairi Allah ya haɗa mu a gidan tsira baki ɗaya a sha ruwa lafiya Allahumma amin an amin a ta yi wallahi Allah saka maka da alkhairi Allah ya kama mutum sai ta baya ta biyu a cikin malam ina roƙon addu'a ga ɗan uwa musulmi da ba ni ikon mallakan mahalli mai albarka Allahumma amin Allahumma amin albarka na biyar wata ce ba takurare da za a sa gado ɗaya waje ya cika ba a rasa kujeran zama Allah ubin da yalwata wa kowa kuma da ta biyu tana ce assalamu alaikum ina ma malam fatan alkhairi da zuri'a baki da amin malam ina son ƙarin bayani game da hadiyatul masjid shin idan mutum ya shigo masallaci ya tarar da mutane da mutane gaishe su zai fara yi ko masallaci zai fara gaisawa domin galibin mutane sai sun fara gaishe da gaishe-gaishe wani ma sai ya zauna ya fara fira can kuma ya shiga sai ta ashe can kuma daga mutum ya tashi ya yi abin nan ɗin gaskiya ban san wani nafsi da ya cikin kashi ko kafin ka sai ya a kadai da wani kayan laifi sai abu da sani mazu Allah ta ce duk wanda ya shiga ka cikin ya zauna sai ya yi menene sai ya yi tahiyatul masjid ina gani yana da daga cikin laduba gaisuwa ce guda biyu suka haɗu ba na masallaci da kuma na a wani mutum da ta samu ina gani yana da cikin laduba da girmama ɗakunan a ka fara da wajen da tabiyatul masjid kafin ka gaida mutane wannan ne haka ba wai aya ba ne ko da ne, ya fi dacewa ko ila ya zama ko daidai sai kila ya zama tuba shi ne daidai babu ala ina fata an gane dai fara ne guda biyu su haɗu da annabi ce kai wa ɗakin aika kana shigowa ka yi ɗin ka je ka kai da jama'a Allah sa mu dace a baya ta biyu a takardar ta ce malam ina sana'ar sai da mota A gaskiya dukiya ta ta kai ni sabin zakka na kuma bani da kash a ƙasa sai dai kayan kuɗi a dalilin rashin ciniki to malam yaya zan yi sai a bika bashi an Allah ya kawo ciniki ya cire haka da wata ilmi cinikin mota ɗaya in Allah ya sa za ta iya cire maka dukkan sauran motoci ina jin insha Allah in kuma miliyan dubu ɗari sai miliyan hudu ne miliyan hudu ne dubu ɗari biyu zakka miliyan ɗaya idan mutum ya sai da wata mota miliyan goma kila miliyan ɗaya cire maka zakar sauran motoci da yarda Allah wata ma Allah sai ya sanya albarka ya kawo kwastomomi masu saya domin cire zakka yana da shi abin da ke tsarkake dukiya ya haɓaka ta ƙara haɓaka ta ƙare ta kuma da ta ƙara kuma ya kanka ya mutu zunubanka ba biyu ne sai dukiyar ka kai da sai takarda ta ƙarshe tana ce assalamu alaikum ina yi wa malam da kuma fata da tsere aka rama kanta ina neman tsarin bayani akan tsarin kasuwanci na ba tsarin da wani zai samar da a jarin da wani zai juya sannan su yi wani tsari na rabon riban duk bayani wani lokaci ta mubaraba ne ita mubaraba ne ina da kuma iya kasuwanci sai kuma ta iya kasuwanci amma ba ka da kuɗi sai ka zo in fitowa ne tun da ni ina da kuɗi ba iya kasuwanci sai kuma ka iya kasuwanci da kuɗi ko zo ne in ba ka kuɗi a rika jujjuyawa mu rika raba riban based on percentage da kuka jiniya. ni mai dukiya zan rike kusa na riban da ake bamu a tattal din ba sai kuma mai jujjuyawa ka rike wansa ɗaya bisa uku riban ko kuma mu raba 50-50 ko kuma sai da kake shan wahalan dukiyan ka rika ɗaukar kashi biyu cikin uku sai ne ah, mai tafiye-tafiye duk da yanda aka yi yarjejeniya al-muslimuna ala shurutihim ma lam yakun shartan hadda haraman aw harrama halalan duk yarjejeniyan da musulmai suka yi wannan a cika wannan yarjejeniyan da sharuɗin wannan ba sharaɗi ne da zai haramta halal ko ya halatta halal kuma a yi amana a riƙe juna da amana babu yaudara a cikin abu ha'inci sai ɗan kasuwa kai je ana samun ba a yi kasuwa ba ofis marayi sun bi ta kwace wani abu ka da wani abu iri wannan yaudara sai mutum ya yi a riki juna da mana wanda shi ne da fata Allah da ya yi albarka ya sa a gama da duniya lafiya a yi wa kowa harkokin lafiya wata ta dubu biyu a sata addu'a za su kun sami kun tattattun kan ne ko ki auki ni su bani kawai da kawai unyi da kawai da za mu zauna za mu zauna kuma abin da mata bukata na alkhairi abin da mata albarka sana salamun da sun da allah ilaha illa kanta na tafi kana tuku da kawai salamun da kusuru